da wasu ababe kuma wasu irin ababe kamata a rataya kwalen yara zuwa gare su su suna yara misali a rataya su da allansu su san waye shi a rataya su da manzon Allah Sallasallam su san waye shi a rataya su da sanin muhimmancin alkur'ani su san mai amfanin alkur'ani a gare su Arasa rataya su da son ilmi na addini da na zamani kuma a nuna musu muhimmancin shiga rayuwa a rataya su da sanin tarihi don su gane ina aka baro kuma ina aka dusa sannan a rataya su da sanin cewa wannan wayewar da ake ambatawa ke a duniya turai na da wayewa suna da kirkire-kirkire to a ciro musu namu wayewan nawa na musulunci a nuna musu domin ta su ɗauki addinin musulunci ba kawai shi ba ya da gaba duka wannan ababe na iya sa ɗaya su gane cewa cikin ƙwaryar musulunci kurum akwai abin da musulmi zai iya rayuwa da shi ba sai ya buƙatu zuwa ga tarbiyyar waɗanda ba mu ba wanda hasali ma waɗannan tarbiyoyin ɗauko su lalata mu kana kallon irin tarbiyoyin da ake ɗaukowa wanda ba mu ba yana zare mana imani yana raba mu da kamun kai yana raba mu da shiga mai kyau yana raba mu da kunya yana raba mu da kawaici sai ka samu ba abin da yake koyarwa illa ya za ka zama mai tsaurin ido da nuna cewa kai ma ɗan zamani wannan ya fi samo asali ne daga rashin nuna ma 'ya'ya cewa musulunci shine addini na wayewa wanda duk ba shi ba to addini ne na ƙauyenci ga wanda ya san shi kuma ya karanta shi malin ce wa hadhihi alhaqa'iq murattabatun kama yali akwai shi ne wasu gaskiyar ababe wanda ya faɗe su satin da ya gabata da yake cewa ya kamata iyaye su san haka to ga sunan a jere kamar yadda za a ambace su na farko dai khuludu hadal islam a lokacin da ake kokarin dora yara da zukata su da musulunci a fahimtar da su wannan addinin na musulunci shine kaɗai mai dawwama mana duk wani tsari wanda ba shi ba tsari ne wanda yake da lokaci tsari ne wanda ana iya faro shi yau gobe a neme shi mai a tsari ne wanda kullum yana tafiya da gyaran fuska yanzu misali yan uwa da muke zaune a nan idan da za mu ɗauki kawunan mutum daga wanda ya yi primary a 70 da wanda ya yi primary a 80 da wanda ya zo yana primary a wa a 90 da wanda ya zo yana primary a 2000 da wanda ya secondary a wancan lokacin zuwa yau da za ka karkaso su kana magana da su za ka ga sun yi witnessing wato amendment canje canje sun daga syllabus ko method da systems curriculum canje canje sun ɓaci tun daga cibiyoyin ilimin canjin ke zuwa hamdallah tun daga cibiyar har zuwa system of appliance da adopting an caccanza misali ina jin da jam written method yanzu ta koma mai computer haka ne ku? da suru makarantar ku za ka je ka biya kudinka na wa'ek ka bayar a baka shaidar da receipt ko yanzu ya kuma turu wani zai iya kallon abin kamar ci gaba eh, a wata hanya ta wata hanya kuma kasawan tsarin ne cewa ba zai iya adoptin system ɗaya daga farko ta ƙarshe ba ba zai iya ba shi yasa dole shi a yi ta amma tsarin musulunci tun da ya fara da tsari ɗaya har yau ba a canza shi ba in kana da yara da suka ɗan samu tazarin shekara uku ko hudu ko biyar na karatu za ga yaro ya zo zai ce maka babu muna za mu fara su da an ce mu sai social studies sai ka ce a ɗauko na yaye shi a bai shi sai ce babu ba shi ne kuma the same subject to me yasa mu da wanda ya sauka qur'ani 60s da wanda ya sauko thousand 2000 alƙur'anin nan me yasa wanda ya sauka 60s hadisan nan ko nan hadisan sai dai ka gan su kawai ana canza su wani farko wani ƙarshe amma da sam hadisin da wancan ya sani wanda ma za ta samu ya me yasa fikihun fikihul islami tun daga ƙawa'idin nan ko halarin nan ishmawin nan iziyan nan risalar nan su ne har yau muƙarrarat na tauhidi tun sanda mu muke ibtida'iyya muke marrabuka har yau gashi ɗayanmu na yin marrabuka tsarin addini ke abin da yake so ya ɗora mutane ko sun yi zamani ko ba su yi zamani ba sai abin da ke ai wato a uniformin su akan system guda ɗaya wanda da za a taso wanda ya mutu shekara ɗari biyu in ya zo zai samu abin da ya yi shi ne na yanzu suke kusan dalili su da allon ɗaya ne kuma tsari ɗaya yake so a bi wajen bauta mai sawa'un na farko sawa'un na yanzu sawa'un na ƙarshe ban san ko saƙona na fitowa ba da ba democracy ba ne a najeriya wani system ɗin ne yake yi da yanzu mai yake yi democracy me yasa ba a ci da wancan all system da regional system ake a Najeriya region region northern region kaza region yanzu an zo an koma north east north west south south middle belt wane ne wane ne kun gane sako na ai me yasa ba a ci ba a wancan system din in ka kalle shi ka dauka ba wayewa ne ba wayewa ne ka san menene kasawa ne na dan adam cewa idan zai tsarin planning yana yi ne based on tunani kawai so kuma tunanin ba dole bane ya zama daidai so ana iya fara shi da an dan kai wani mataki sai a gane matsalar shi so dole ne a canza shi ko Allah ya riga ya gama tsarin don ya san farkon duniya kuma ya san da shi yasa maganan a zo a ce sai an canza system din nan ba zai canzu ba ya dace da na farko ne ya dace da na ƙarshe shine aka ce iyaye in za mu gane mu fara yaran mu da musulunci kun san dalili saboda mu fahimci cewa quludu hadal islam mu fahimci shi wannan musulunci shine kadai everlasting me religion shi kadai ne zai dawwama sauran fa watsewa za duk wani system zai kare bandawa wani musulunci to karanta ya ɗanka kuna jina da periodical system wanda yau da gobe zai mai zai kare koko karata ya shi da everlasting system wanda za a ce in an fara shi ne dai uba kaka ɗa jika ta taɓa kunne mu fahimci huludu hadal islam wannan musuluncin dawwamamman addini ne wa salahiyyatuhu kuma mu fahimci shine kadai ya dace li kulli zamanin wa makan ga kowane wa zamani da kowane irin wuri misali zamani ko to sai mu kalli abin a matsayin irin jiya da yau da kuma gobe musulunci ya dace da jiya ya dace wa da yau kuma ya dace da gobe ta fuskar zamani ne ta fuskar wuri ya dace da african continent ya dace da asian continent ya dace da latin ya dace da fararen can ya dace da bakakin abinda zai kara tabbatar maka da wannan kalle su idan sun haɗa a ibadar aikin haji kiran Allah ɗaya rayuwa iri ɗaya kaya iri ɗaya sallar iri ɗaya komai iri ɗaya ka cire addinin musulunci har yanzu babu wani tsari da ya yi uniformin duniya in ba wa ba musulunci ba wani tsari ya yi united ya yi uniformin su har yanzu babu a duniya tsarin faransa daban tsarin amerika daban tsarin rasha daban tsarin china akwai tsarin da za ka ji an ce ƙasa ta ƙasa ƙasa ta ƙasa ce so ɗan ƙasa za a gina mishi ya zauna ya mutu ya busha mota ma ɗan ƙasa ba tashi wuce so za a tsaya aji ka hau yanzu mai zai suna iya fakin mota na ya barki a cikin ka'ida ke dan ya fito zai iya samu bai ga motan ba wani ya mai ya ɗauka akwai gidajen mai da za ka je ka sha mai kyauta ƙasa take maka wannan amma baka sani duk dukiyar ƙasa kai baka da taka so maganan ka mutu a ce akwai inheritance ayan ka ci gado babu akwai wani kasashen a duniya ba raba gado so da duk dukiyar kasa ta kasa ce kaji wani nasu police nasu system system of government din suke shi sa idan kana karanta darasin government attached to history to ka dinga ganin abubuwa kenan wanda sai ka ce jam ashe an yi abubuwa a duniya kuma ana abubuwa irin su aristocracy nan kana duba irin su ko kaji an ce maka tsari wani kaji kai ma ba zai dauki tsarin ba kai ma ba zai dauki tsarin ba malin yake cewa na dan fara yaran mu da musulunci domin shine dawwamamman addini kuma shi ya dace da kowane zamani shi ya dace da kowane wuri abu na biyu karkashin wannan lima tazubi saboda abinda shi musuluncin ya bambanta da shi daga sauran tafiyoyi wanda ba shi ba min muqawwimati shumul na abin da ake ce ma principles na wato wato completion shine yana da tsare-tsare na gamewa shine shi babu wani angul na rayuwa sai da ya taba shiwa musulunci amma ka duba lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo Najeriya da suka kalli rayuwar mutane sai suka taba wasu areas suka ce amma harkar aure ba za mu iya da nan ba harkar gado a bar musulmi kayan su harkar kaza me yasa ba su kawo mana nasu system din na raban su kawo mana mana magani in zai rabu sai suka ki shiga wannan bangaren suka ban mana shi ko musulunci da ya zo ku gaya mu cikin abin da ake a jahiliya ina ne bai taba ba kowace rayuwa su bai taba kasuwanci ya taba ko zaman taukewan gida ya taba ko ina ya taba shine ake ce masa muqawimatu shumul ake shumul shamil mana shi addini ne da ya riga ya kewaye rayuwa duka kuma duk abin da kake so kai ka tambayi addinin yana da amsar da zai baka in kai baka sani ba to fasalu ahlal zikri za su gaya maka ga inda mas'alar take والتجدد wannan musuluncin shine ya bambanta da wata sifa sifar ita ce at-tajaddud wai maimakon ya daɗe tun 14 century ake ta abubuwa ko 1438 maimakon a kalli systems ɗin su zama outdated ana buƙatar a zuwa updating shi musulunci kullum updating ne shi a update yake kullum shi ne ma'anar attajaddud ma'ana sabuntuwa yake da wannan tsare-tsaren nashi tsofaffi amma sabuntuwa yake ma'ana babu radda jama'a za su zo su ce wannan tsarin ya tsufa a yi mai canza shi to canjin da za a yi ba zai dace da mutane ba kuma ba za a iya ba dai dan adam ne zai samar da shi to dole ne ya zama after 2 3 4 years sai an yi nidin me amendment i amended i amended i amended i amended shine at-tajaddud wal istimrar sannan kuma shine addini da ke da ginshikin procedure shi kullum a continuous process yake shi babu randa za a tsaya a ce to yanzu a tsaya a ƙara zuwa a duba shi a yi reviewing a yi kaza musulunci za ka yi ma reviewing in za ka yi reviewing project ɗinka da garsamar rubutawa matsayinka na mutum ka yi gyaran rubu kana so ka yi objectin sa ka yi in za ka yi reviewing wani rubutu da ta taɓa yi shekara uku bayan ya fita ka watsa a gari sai ilimin ka ya ƙaru sai ka ce bari ɗanyi yi reviewing ƙila there is a need of addition subtraction da sauransu da za ka yi kai ta yi naka ne kai amma tsarin Allah baya buƙatar reviewing amma tsarin da ba na shi ba dole ne sai an dinga reviewing a zo a dawo a zo a dawo mana a ƙara komawa baya a duba ko can da kuskure ko can da kaza dole a yi wannan a tsarin da ba na Allah jama'a wannan yana daga cikin dalilin da ya sa mala ya ce mu dan fara 'ya'yanmu da addini domin shi kaɗai ne tsarin rayuwa wanda ba zai ƙare ba ya dace da kowane zamani shi ke da siffar gamewa ga kowane angul na rayuwa shi ke sabuntuwa da sabuntuwar zamani shi ne kullum ci gaba yake bara da zai kare ga addini ya kare duniya ce ta kare to ibada kuma an gama kenan sai a kuma tare lahira a samu sakamako na biyu al'ababul awwalun iyaye malai yana mana nasiha ne nan. mu fahimci iyayenmu na farko sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su ma wasalu ila ma wasalu ilayhi min izzatin wa quwwatin wa hadara ba samu kaiwa ba zuwa ga abinda suka kai zuwa gare shi min izza na buwayar da suka buwayi duniya ko wa quwwa da karfin da suke da shi na fada aji wa hadara da ci gaba da wayewa illa bi fadli i'tizabihim bi hadha al-islam sai a dalilin falalar ɗamfaruwarsu da nema ma su izza karkashin musuluncin nan sai na umar yace za mu karanta maganar shi can ƙasa nan gaba cewa mu musulmi musulunci ne ya sama mana wa izza muna bare shi to za mu ga kaskanci za mu ga kaskanci saboda me ya ɗaukaka darajar eh, eh, eh, ahadun rasul sallallahu alaihi wasallama a inda su ne tsiraru kuma masarautar su ta kafirci ce musulunci shikenan ba su da yawa bai ba a irga su ba a cikin garin sun taba tarewa a gida guda ɗaya ma wanda tare wanda suka yi kamar iyalin wani mutum kenan a yau la'alla mai mata hudu haka wanda sun haifi kamar sha sha sha to sabai sun taba zama haka a cikin gida guda duk adadin su biyu shi arba'in da wani abu sai na umar san da ya zo musulunta mutum arba'in ne a gaban shi kuma ka san ya musulunta ne an riga an shiga mai daru arkam ashe gidan daru arkam an taba zama mutum arba'in kacal a karkashin wata yan faya ta kafirci masarauta tawa ta kafirci amma suka yi haƙuri suka tabbata suka jure sai ga shi yau sun zama yau wai an shigo makka matsayinsu na ba ƴan gari ba ana wucewa katiba ba da katiba runduna bayan runduna ta ƙabilu da tuta abu shi na kallon ikon allah kafin ya musulmi suna tsaye da abbas amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla ya kalla ya ce duk muhammad ya tara wayannan mutane sallallahu alaihi wasallam duk wayannan ya gama kama su kai wannan mutum ya mana rarika sa'ad ibn ubada yana zuwa me ya kalli abu sufyan yace yace al yawmu yawmul malhama al yawmu tustahallu al ka'ba yau duk sai mun yanka duk sai kun mutu abu sufyan cikin shekaru ya kadu yana nan yana da yana jiran ikon Allah sai ga runduna ta taho da annabi ke ciki sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ina da magana aw amarta bi qatl qaumi kai ne kace a kashe mu sai ce la sai ce to sa'adu dan ubada ya ce ka ce za a kashe mu yau yawmul malhama yau za a yayyanke laham laham laham sai ce kaza ba sa'ad sa'ad yayi kuskure al yawm yawmul malhama yau tausaya muku za a yawm tuksal ka'aba yau za a samu ka'aba rigan tsafta al-yawma yu'izzu Allahu Quraishan yau Allah zai dauka darajar wa Quraishan sai samu sauki a ran shi ya fahimci cewa ba kisa ba yanka ba kaza ba kaza ba jama'a wayannan mutanen 40 ko wanda akwai sahabin da zaka ji ce na musulunta wa ana sabiu saba me wa ana sabiu saba ni ne na bakon cikon mutane shida na zama na nawa na bakwai tarihi ya taba yi sahabi na bakwai wanda su kai na nawa ne a cikin musulmin duniya ba ka yi a da ba wanda ya nuna maka musulunci ya kai inda duk ba a zata shi A tun ana irga tun ana irga kana da au kana ji tari na awwalul mu'minin ko sanil mu'minin inda akwai awwal akwai sani ko in ko da sani akwai salisu inda salisu akwai rabiul mu'minin akwai khamisul mu'minin wani yana ana sabiu sab'a wani yana ana saminu samaniya to a ce akwai ashiru ashara ce. to in tafiya ta tafiya kuma dole a daina irga adadi ya yau kuma ku kalla ya aka yi mutanen da suka sami izza ba komai bane musulunci suka yi ba jabin suka yi ba mai kyan suka yi shi yasa su suka gagara dole ma a bazu su yi addinin su a cikin su an kashe wasu kuma bai sa wasu sun yi rauni ba har mata azaba ake musu dibi ummu sharif abinda zai baka mamaki bai wace suka dinga mata azaba ta musulunta suka kai ta rana suka yi rumfa suka yi zaman su suka juye kanta suka sa wani itace haka suka tokara nan dole ta kalli sama ta haka ido ya kaman ma ya rufe gaba daya kaman ta ci tana neman biyan da za ta haɗiya ya gagara mace mai rauni suka suna nan cikin inuwa suna cewa muhammadin ya zo ya kare ki ko ya kwace ki zai iya ana haka ba su aure ba sun saki jiki ko sai matan nan aka sako mata ta guga ita abin da ta ji kawai sanyi a kirjinta tana buɗe ido wannan sannan an cire ta daga eh, haɓata nan an cire kawai sai aka juya gugan zuwa bakinta kawai sai tana shawar ruwan har yana jikata tana jin daɗi a jikinta can wani ya hango daga cikin rumfa dubi ni sa wa haular rasul wa raddu ala muftariyat al mustashriqin kaga cikakken wannan tarihi yace kai ku kallo suka taho da sauri nan zo su cire gugan aka janye gugan kuma ba a gama ba a gama rikinta ba uwar gugan aka gani ba igiya kuma ta sha kaso mai yawa sai kuma tana ta murmushi a wanda ita kanta tana cikin mamaki wannan ruwan daga yana ya zo Allah ya san tana cikin wahala suka gaji suka koma rumfa sun saki jiki ruwa ya kara dawowa sai da ta sha sha na karshe sannan suka zo za su kwata aka ja sai wani ya ce ku kwance wannan baiwa Allah akwai aya cikin lamarin ta ummu shirki ya aka yi tace ni ma ban sani ba an na lake haza kenan ko kul huwa min indillah ko an na lake haza kin yawa ban sani ba ni maganin shi karshe ya aka suka dawo da ita suka ce ummu shirik lamarin ki akwai aya kici to ni ban sani ba kishi nike ji kuma na gaya ma Allah na jin kishi ya kawo karshe suka dinga ba ta hakuri abinda suka yi mata suka ce ke daga sako da ruwan nan karshen ta muna zaune a rumfa mu kuma bala'i ne sai sako mana shi daga an daina miki azaba muhammadu ko je ki bishe ummu shirik ta tashi ta tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zauna ta yi mishi bayanin halin da ta shiga ga kuma daukaka da Allah ya mata sai ta bata yanke alaka da mutanen ba sai tana gaishe su wannan ɗabi'un gaisuwan sai da ta janyo su dai dai dai dai dai suka ajiwa musulunci eh, yau minority sun zama majority ko eh addinin da ba a itibarin sa sayo ya zama shine dominant religion dole a kyale shi ya kai inda ya kai to abin da nake so mu gane karatun malam iyayenmu na baya sahabbai da tabi'ai ba su kai matsayin izza da kowa da hazara ba face bi fadlin me a itizaz bi hada islam alfahari suka yi suka rike tsayin daka wannan addinin shi yasa sai Allah ya musu daukaka wa tadbiqihim li anzimatil qur'an abinda ya taimake su practicing dabbaqa anzima teachings na me na alqur'ani ba su yi sai abin da qur'ani yake shi yasa daga su waye wa yas'alunka wa yas'alunka yas'alu shi wawun din ai wawun ne na jama'a wani jama'a sahabbai wa yas'alunaka anil ahil yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil mahid ko yas'alunaka anil yatama ai wawun din ta sahabbai السؤال بعد السؤال السؤال تلو السؤال haka ke ta tambaya tambaya tambaya kenan su sun yi kokarin tabbaka karantar warwa qur'ani a rayuwarsu shi yasa sai Allah ya musu izza idan ya muke mu yau ba ma ma san a ce mana qur'ani ya ci so da kare ya dan takura mana rayuwa mun riga mun dauko ta rayuwa ba ma san a dan jirkita ta ka ba za mu so a ce mana qur'ani ya ci kuma wallahi shine kadai izzin wallahi shine kadai izzin kare na mamaki lalar ko ta fuskar kasashe in ka kalla mutanen da ke yawan yawo a cikin kasashe na afirka sukan ce akwai albarka mai yawa da su suke gani a najeriya fiye da wasu kasashe wasu daga ciki suka ce sukan je wasu kasashe su ga harkar addini ma yana da karancin al'amari jami'in na a masallaci yana da wahala karatuttuka ka ga an taro ana yi yana da wahala in aka ce maka wani zai gabatar da karatu to kafin ya iya samun adadin mutum hamsin sai an hada da local government kun gane daga jari yake da mutum biyu ya zo daga cikin mutum ɗaya ya zo da za a zo a haɗu sai ka samu kawai representatives ne ni daga cikin ni kadai wani daga kagorka shi kadai daga tsanga shi kadai aina sa'ir haula wato ina sauran mutanen wa garin kai ka ce shi kadai ne wa musulmi a garin ko ita ce ga musulma sai ga an haɗa mutum hamsin an ce daga yanki hamsin ko daga yanki arba'in muku yanzu mun kai matakin da za a iya yin karatu ko da rukunin anguwa ne kadai wurin masu sai kasa ɗaukan 'yan unguwan ballantana ba ku yi su idan abincin daɗi ne wannan to kuma akwai ƙalubale shi ne kar mu bari wannan ni'imar da Allah ya mana kuma mu kasa amfani da ita mu kasa godiya da ita mai maintainin hannu baya su gada ya ake yi shi ne sistem ɗin nan ya tabbata kar a yadda a cire shi mai tasowa ya ga ana yi na sama su kau baya su ɗora amma ana sassabe shi ana sassabe shi ana caccansa wasu abubuwa ana ana ana ana westernizing wasu abubuwan sai a shigo da boko boko a cikin wa wani abu na addini a ce kuma sai an yi shi a haka ah sir western is something an addini is something else western can yake addini kuma nan yake ba za mu taɓa westernizing addininmu ba mu ce addinin mu za mu ɗauko yammaci mime mu soka shi a ciki mun lalata shi ai in so samu ne yammacin ne ya kamata ya zama khadi'un wa tabi'un ya zama bi yake yi gawa ga addini ba a ce a wannan abin za a iya nan westernizing shi ai ko a dan yi kaza wannan ba gaskiya bane sannan za ka yi musulunci ka musulunci sak udkhulu fi silmi kafa in ka tashi layin boko ka san me kake yi da wani so mutane da yawa za ka suna sassaka abubuwa yanzu misali kila na faɗi na dunkuli sai jama'a su kasa gane ina da rufa mutum ne za ka same shi a suna zai biki aure dai an yi nema na suna jayyid ɗaliba ce shi ma haka an sa sadaki na suna an yi abubuwa da na suna amma da an ce maka bikin saura kwana ta ko dai daga ɓangaren sa ko daga ɓangaren amarya sai a shirya wasu tarurruka yau sunan shi arabti gobe sunan shi kazaji jibu sunan shi kazaji gata sunan shi kazaji farko dai ga kashe kuɗi da za a yi a layin da babu amfani kuma sai Allah ya yi tambaya akai domin duk kuɗin da ka kashe sai an tambaye ka wani hanya ka kashe su abu hudu ne sai ka amsa tambayar su an shababi fi ma abla wa an umrihi fi ma afna wa an malihi min an tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi fi ma amila bihi sai ka amsa tambayan samartaka ka ya ta kare a aikin banza ko bin Allah ka ya yi kare a ɗa'a ko saɓo kuɗinka ina ka sashe ina suka shigo sannan ta ina suka fita ka da ka samu Allah ya kawo ya baka bai wani yana nema ma bai samu ba me kai suna ka kai maganan kuɗi na so magana wannan so kuɗin na sai an yi tambaya sannan kuma wani abubuwan da ake yi akwai nau'in izgili a cikinsu an ce arabji ko da ba sa mata har mata suna sa jallabiyoyi har jallabi kuma nasu daban suke sawa sai sun nemo wanda yake tight sai a sa ta zuwa tare kamar su kaza a zuwa na wasu yan wake-wake suna rausa yawa sannan matasa suna wuri aina dinu fi hada aina dinu fi hada an gama gudu sai a ce fulani ne sai su sa riguna rabin ciki nan a buɗe nan baya a aina dinu fi hada saboda Allah can akwai wani ɗansu suka jibinta na wani kabila a gefe guda sai a ce nufe dai ko tibi dai ko yoruba dai ko ibo dai ko wani abu dai dai duk a gama zana sannan ina aka gama har da ƙauye dai da waye za a samu ƙauye a cin sosai a zo a yi tsaba fitsara da lalacewa da rashin son Allah da saka ma Allah da butulci ka nemi ɗalibar ilimi kai ma ka fito da sunan ɗalibin ilimi ka fake da wani majalisi na addini wanda ana kallon majalisin sai ake kallon ka yau ka jama majalisin bacin suna sai ka ɗauka a ce duk 'yan majalisin haka su daga nan in aka ɗaura ba shi kenan ba a wannan ranar shi kuma can bangaren ango da yake ba Allah yake kauna ba shi ma sai ya samu wani hotel abokai 'yan boko su ziga shi sai a je a biya kuɗi sai sai a tafi sai a yi satan cikin ba a so a sani mota ɗaya mota ɗaya ko je titi kamar ba tafiya za su ba su shakan mota su wuce sai a je can a haɗe wasu ma a yi waya ka sai ka zo nan ba mu haɗa can ke ma mu haɗa can inda za ka je sai ka je ka gansu a wurin me ake yi ki tsara in da ma yanzu da ake eh, eh, kidnapping har daji ake zuwa a yanki daji ta je a yi picnic ta yi picnic taro a yi tsiyata ko a gama in Allah ya tausaya maka sai ya kyale ka ba zai saka maka ba ran in kuma bai tausaya maka ba sai ya ja ma bala'i a auren sai ya ja maka bala'i a auren auren Allah ya hana mai albarka ko a haifi ƴaƴa su zama gagararru ko matan ta zama ba ta da da'a ko auren a rasa ta ina yake samun matsala so da an ce ne la in shakartum la azidannakum godiya Allah yake so Allah ya ce ma annabi Dawud aymalu ala Dawud shukra annabi da aka bashi ni'imomi sai zo yana kiyamul layli ai sai ce kana damun kanka yace afala uhibbu an akuna abdan shakura bai kamata in gure ma Allah ba kenan aka maka ni'ima me kamata kai kai kutiya ba kai tutunci ba wannan yana daga cikin abubuwan da muke muna westernizing tsarinmu na addini muna da aurenmu na musulunci Sai ma muke kira ga matasa ku ji tsoron Allah ba burgewa ba zuciya sauƙaƙa mana rayuwa kai aurenka ka neme shi da tsafta ka bi da tsari mai tsafta duk abin da aka ce ba daidai ba ka ce ba daidai ba kuma ba za ka yi ba sai ka zauna lafiya to muna da irin wannan matsalolin malam yake cewa ba komai ya kai su zuwa ga ɗaukaka ba illa tasbiqihim li anzimatil qur'an suna kokarin tsabbaka titin, karantarwa na mai na alƙoran kowa kokari yake ce ga da ya yake sai ga da ya yake sai kwatanta jama'a daga cikin abin da malam ke so ya fahimtar da mu da yake mu ya zukatun 'ya'yanmu da addini al an anil islamiyya ya islamiyya mai kokari mu dinga bincike al shi ne ka zauna ka dinga research kana bincike game da hadarat islamiyya ci gaba da musulunci ya samu alamar da al'asuri wa duhur bisa shuɗewan zamuna mu yanzu ba za mu iya gane ci gaban ba a haka saboda muna wani irin zamani da ci gaban turai ya mamaye mutane sai ba maka iya gani ina na musulunci ina wanda yake nasu amma idan kana karanta tarihi abubuwa kamar guda uku ko guda hudu muhimmai wanda duniya ke ji da su dukkan su origin su daga gare mai kudu origin yanzu misali a cikin darussan da ake a jami'oyin duniya akwai abin da ake ce ma subject of itself shine translation ko ko babu wani akwai subject sunan shi kenan translation ana yin course da shi ana yin pgd da shi kai postgraduate diploma ana yi da shi ana yin masters da shi mutum ya fito dekta mai ya iya translation ana yin shi saboda yana karkashin international relationship saboda batun yarika na duniya da za ka je wuri a yi magana da yare kaza a yi magana da yare kaza akwai bukatar wani lokaci sai an yi fasara sai an yi kaza karkashin wannan idan ka koma tun daga daulatul umawiyya wani khalifa daga cikin khalifofi ya ga wato faɗin ƙasar musulunci ya fara yin demarcation boda da wasu ƙasashe wanda ba larabawa ba kuma suna da wata ci gaba na greek greek an gane greek aiki. da ake ce musu girka da hausa yunan suna da wannan ci gaban na wurin kuma suna da yarika kuma suna da salon rubutu da ya hanga ya ga suna da wani ci gaba tintin sai ya ce bar a samu wasu 'ya'ya su koyo wancan yaran sai aka sa su koya suna koya sai ya dinga ɗauko littattafansu sai ya sa yaran suka dinga translating yaran greek zuwa yaran wa larabci saboda a ciro technology da ke ciki mu ma mu zo a dalatul umawiyya a ƙarƙashin wannan muka samu doctorate muka samu physics muka samu kimiyya sciences saboda an yi translation in ba haka ba ba za mu iya samun shi da muka samu wannan sai muka ga ah, su ma ya taƙaitu da wani abu sai ga shi irinsu ibn sina irinsu jabir mun hayyan irinsu abubakar razi irin su alkhawarizmi musa alkhawarizmi wanda shi ne the founder of logarithms a mathematics kuna koya kuna da log table ko aboko log table wanda ake yin shi tun daga secondary level wannan log table din wanda sa sunan shi alkhawarizmi daga sunan shi na khawarizmi ne aka samar da logarithms shi kuma wanda ya samar da algebra algebra sunan shi jabir alhayyan jabir bin hayyan daga jabir ne aka samar da algebra jabir shi ya samar da algebra botany ilimin wa a dabbobi kuma abadan allah malayi su kana layin bukan kuma botany wannan tsire mana plant ko ko ba su ba ne wanda ya samar da shi musulmi ne sunan shi alhaifar alhaifam shi ya samar da botany wanda ya samar da batinari sunan shi albaitar daga sunan shi ne aka samar da batinari albaitar daga sunan aka ciro aka ishtiqaqi aka derivation aka samar da sunan duk namu ne wallahi in na maka wannan abin zan kawo maka founder na wannan tsiyatakun na shirman nan astronomin nan wannan astronomin wanda ya samar da shi musulmi ne wannan ilimin taurari waye waye da sauransu su ce maka nine planet jupiter mars uranus mercury saturn earth moon waye sun duk ya tafi dukan su gaba daya wanda ya samar da su musulmi ne shi ya gano su kuma ya rubuta sai suka yi sata sai suka yi translating lokacin da aka fasa kasar spain littafai nawa aka gani na amfani da suka sace amfanin sai suka kona wasu suka zuba wasu a ruwa sai ta wadda ta lalace sai zama blank takardun sai suka lalace ya zama blank saboda ba sa so a gani mu amfana karkaje da nisa malami su dan usmanu dan fudiyo abdullahi gondo ko kaninsa abdullahi gondo da muhammad bello shine ɗansa kaninsa abdullahi gondo ya wani littafi ɗan ƙarami sunan shi bai kayatul insan prevention kenan prevention is better than cure yayi ne akan abin da ya shafi rigakafi ka san mutumin nan sai da a Najeriya ce ba a taɓa samun karura ba kafin turawa su zo abin da ake cewa shi shine eh, eh, experimental glass laboratory glass din nan wanda za a sa specimen a ciki a auna a gano girman ciwo da sauransu glass din dan gidan kanin eh, usman bin Fodio ya samar da shi kuma ya taɓa gwada ciwo glass ya yi kuma ya taba gwada ciwo a nan najeriya Abulayin gondu yana nuna mana hadara islamiyya tuntuni muna da waye tuntuni muna da waye bayan ma an zo ne sai aka wato aka raba mu access to gana wayewa sai aka tsinka sai mutane suka taso ba su san shi ba to a yanzu sai zama alhamdulillah littafai na fitowa ko ina bayanai na zuwa sai ana gana wannan abubuwan dama namu ne su kan sun faɗa namu ne da kan sun faɗa sura kamar nake so mu gane shine irin su littafin al na ibn al-hajj irin su littafin imam al-ghazali ihya ulumuddin da sauransu zaka ta gani wannan sciences din da suke ciki da su psychology da suke ciki da su abin nan physics da chemistry da wannan da wannan geographic nan da ka sani ilmu tabi'a suna ce mai ilmu tabi'a ko ba knowledge of the art bane abubuwan da ya shafi kasa da abin da ke rayuwa a cikin ta da waye da waye da sauransu ta fuskar yanayin kasar da waidanta da komai to shine suke ce mai ilmu tabi'a yana nan a ciki jama'a wannan ana buƙatar kashi a yi research a gano alhadarat al-islamiyya ci gaban musulunci ke kanar wanda tuntuni akwai ta wa mazalat zalat ba ta gushe ba manaran tana zama fitila da duniya gawa ga duniya shi yasa an aka zo ana physics aka ce maka newton theory why theory ka kalli abin a matsayin wani latest theory muna da outdated theory wanda newton din ya ɗiba daga wannan theory ya zo ya dinga faɗaɗa nashi theory ƙarya yake ɗan jiye-jiye ne newton theories da muke da su tuttuni suna nan an zo an ce maka history sai an zo da history kaza kaza kaza kai ƙor'anin ka bai da history akwai wani wanda ya baka cikakken labarin annabi adamu kamar qur'ani ka duba surutu ƙasas. wanda me yasa aka samu ta suna ƙasas. Shi shine ita kadai ce sura qur'ani da ta ba da labarin haihuwar annabi Musa da yarantarsa da tasowar shi da girmansa da zamowar shi manzo da arkabin da aka yi har zuwa a ta suratun namli da suratun shu'ara sun dunkule ne amma suratun kasar ita ce mai ta buɗa waye zai baka labarin annabi musa daga haihuwa zuwa annabtaka in ba allah ba amma sai su ce maka su suke da ilimin history mu muke da history wasu ga arna yana baka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin kunya shi a na adalci zai mu manzo Allah yahtadi al-anamu bi nuriha jama'a irin wayannan ci gaban namu na musulunci al-anam halittun Allah mutane yahtadi suna shiryuwa a duniya bi nuriha da hasken wayannan hadara ta shifuna min ma'iniha suna tsotso daga mabubbuganta sof ala maril wa tarihi. bisa shuɗewar zamunna da shuɗewar tarihi an daɗe tuntuni akwai shi shi yasa muke da na ba ku dama mutum ya je duba albidaya wani haya na ibn kathir shi ya rubuta littafin su ne tun daga bidayatul alam mene the beginning of the world the universe farkon duniyan ya fara rubutunsa haka kuma ibn jarir ya yi tarihul muluk wal umam bidayatul alam duniya taya ta fara daga ina duniyan ta faru sannan ya dangana da iya inda ya tsaya lokacin da yake rubutu masu na baya su masu suka suka tsora. in ya zo kan wasu ababe na archives namu na kayan tarihi sai ya baka labari sai ya baka labari abin da ya ɗaure maka kai matuƙa in ka samu malamai wanda suke wato tekunan malamai kogi suna maka bayani game da wani abu da ya faru a musulunci a baya suka ce eh lallai mu ne ma muka zama ƙauyawa muka bar wa'ancan muna ganin su kamar su ne waye wani bature wani waye ne ina waye wata tare shi alkashi muna buƙatar mu gano anil mukhassasat game da abin da ake ce ma tsare-tsare ko ka ce musu wato strategies allati yarsumuha a'da'ul islam wanda makiya musulunci suka tsara don su mallaki duniya kuma su gagari addinin wa musulunci tun lokacin da suka ga hasken musulunci ya hasko kwarai su suka ga suna bukatar tsare-tsare don su rusawa musulunci so suna da tsari guda hudu tun da makiyan da yawa akwai al-mukhattatatul yahudiyyatul makira akwai tsare-tsaren yahudawa makirai kenan yahudu suna da nasu tsarin na rusawa musulunci ɗaya kenan sai al-mukhattatatul isti'mariya al-ghashima sai tsare-tsaren colonialism masu mai kenan mulkin mallaka mulkin mallaka al-ghashima wanda suke azzalimai wanne ne tsarin su bakar abu zaid ya yi littafi akan maganan akan maganan abin ga abin ga subhanallah madarisul alam wato makarantun duniya wanda turai suka zo suka gaba da ya yi sai ce daga cikin hanyoyin da suka gane ba za su iya musu musulunci ba eh, sai sun bi shi ne su kafa wasu makarantu da za su sa musu suna na wayewa sai musulmi su dinga kawo wa su, to daga nan sai a fi karfin zukatan ƴaƴayen sai su fi ƙarfin iyayen su nuna mai iyayen ku kauyawa an yi haka ai su ne mission schools karka manta ai da duk makarantun gaba da primary a ƙasar nan mission ne gwamnati ne ta karɓi wasu ai in ka zo nan sabon garin anguwar su nusu wannan makarantun ba akwai st augustine ba st st st to yanzu na je in ka je kudu ai duk primary da ya ka same ta da wani suna in ba wanda political system ya sa aka dinga ɗaukar sunan 'yan siyasa ana sawa ba daga baya amma za ka samu mafi yawa st wani st wani saint wani saint saint din ba shugabannin cocina ba ne da sauran abubuwa su ne sau da haka ai portugal ita ta shigo najeriya a wani lokacin ai portugal ce portugal kuma ai armiya ce kuma da ta tashi ta kudu ta shigo ai a daidai lokacin da musulunci ya shigo ta ina ta arewa sai kiristanci ya shigo ta ina ta kudu portuguese sai tsiyar ta dinga naso har zuwa wurin mu sai ana jingina mana ƙauyenci ana jingina musu ci gaba sai aka ce mu ma mu ɗan ɗebo ci gaban ashe za mu ɗebo mu bala'i da muka ɗebo muka kawo kuma sai muka fara watsi da namun asalin to nan ne muka samu matsalar inda ba mu bar asalinmu ba ba yadda za a yi tarbiyyar ta shige mu amma ya ɗan musulmi ne za ka gan shi amma komai na shi irin nasu shi sa ga muna ta fama da yan boko mu musulmi suna ta ƙoƙarin sai sai westernizing addinin nan wal mukhassatatu shiyu'iyya al mulhida malaita da gaske akwai tsare-tsaren a shiyu'iyya abinda ake ce musu communist communist ɗan gurguzu wani system ne wanda babu Allah tsari wanda Rasha tana practicing shi kuma ina jin kaman ko China ne tana practicing sa Germany ma practicing communist al wanda da addini al-ilhad sai al-mukhattatat salibiyya al-haqida tsare-tsaren crusade an san 'yan crusade wanda suka fi karfi a wajajen italy crusade masu kere komai nasu zaga akwai wa cross komai akwai cross ko takobi ne akwai cross komai akwai cross su ne ake ce ma asalibiya da to ka kalle su gaba su idan ka sa suka auna su a ma'aunin alƙur'ani babu wani wanda ba a yi magana a kan shi in ka haɗa yahudu da wa salibiya su ne ake ce mai yahudu da wa nasara ko ba su bane qur'ani ya ce walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ce wa qalu sun ce wai kunu hudan aw nasara tahtadu wai sai ka zama ba yahude ko ba nasara zaka zama shi ne Allah ya ce sam kul ka ga musu bal millata ibrahima hanifa tafarkin annabi ibrahim shine kubuta wani wuri ya ma makana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin an yi haka ko aka ce manzala wadda kathirun min ahli kitab yahudu da nasara kenan law ku min ba'di imanikum kuffaran hasada sun gane daukaka tana wurin ku bukatar su su maida ku su saboda suna da la'in hasada a ransu min indi anfusihim kuma hasadan ba su fara ta face min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan sun gane kai ne gaskiya tafiya ka ita ce gaskiya saboda ka kenan sai mu ce duk wani abin da bai hure zai yanzu wallahi ka kalle shi daga nesa wallahi baya son ka kuma baya son addinin ka duk abin da kirista zai tsara ka kalle shi daga nesa wallahi bai son ka bai son addinin ka kawai dai ba za mu jahilci cewa Allah ya gaya mana gabar yahudu akan biya fi gabar kirista akan mu eh ba za mu kare ta qur'ani ba qur'ani ya gaya mana ƙurani ya gaya mana Lata na latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wal na ashraku sun fi gaba da mu amma wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladhina qalu inna nasara sun fi sauki ayar ta zo ne a sanadiyar najashi saboda gashi ya amshi waft eh, delegation na su ja'afar ya bar su aina a ethiopia kuma sun kai wajen shekara goma lafiya lo ba matsala kuma bai zalunce su ba hasali ma daga baya ɗabi'u kyawawa ya sa ya musulunta shi na Allah ta'ala ya ce kirista na iya sassauta maka amma banda banda bai hudi jama'a wayannan tsare-tsaren makalle su da kyau kaga in mulkin mallaka sun zo sun lalata mu sun lalata mana tsari shi yasa aka samu daga cikin sarakan mu a Najeriya akwai wanda suka gwammace a yanka su shi yafi da su bi tsarin yan mulkin mallaka kuma yanka su aka kashe su aka yi akwai wanda ake tuma sarki at-tahir ya ce wallahi ba zan miƙa kai ba ba zan taɓa ba karatu na ya nuna mun kushe riyo na to daga nan ne wayanda suka ɗan ji tsoro suka yi kaza aka suka ba da ƴaƴayensu aka tura su gida da aka tashi aka yi musu kyakkyawan tarba aka aje su a gidan ina ji lokacin queen elizabeth ne kuma grisata ne aka aje su na kakari kwarin mace saroni ya ce aka bar su ta dinga ba su kulawa abinci na gidan gwamnati kayan na gidan gwamnati kayan su sun dina sa dogaye ba su da hula aski irin na turai shadda wando ake sawa a can da kot kot kot court aka batar da su a kaya aka ba batar da su a magana aka batar da su a tarbiyya suka shekara nawa suka kwankwado sharri suka dawo suna zuwa suka fara kallon wawa na farko su ne iyayen da ke kan kujerun sarauta Wani yasa iyayen na mutuwa sai a ɗauki wannan ɗan bokon sai a tsora dama kuma tun yana yaro ko sauka bai ba aka kai shi turai so yanzu da ya dawo kuma ba zai taɓa tankwashe kafa bai koma ya ce eh let me further da ina tsaya a sabbi su marabbikar a labarin tsohura a ya gama wannan karatun domin shi yanzu ya samu digiri so ya zai zai tsaya ana ana mai alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri alu lamara ha karami min jayinu ana ya zai tsaya ana mai wannan bayan ya je ya koyo zai a going i am going this is the best this is the bad ba zai ta zai wannan saboda sai aka dinga ba su mulki su suka dinga zalintar al'umma sai al'umma ta lalace kaka kara kaka rage wannan shi ne so mun taɓa lalacewa mu da dabara aka raba mu da addini shi ko a yanzu in za ka ce wai ɗanka ya karatu wai ɗan kaɗan game da addini sannan sai ka jefa shi ɗaya ɓangaren ya ta karatu sunan wannan yaron I'm very sorry domin da shi za a zo a fara faɗa da addini ba wai addini zai ma faɗa ba zai faɗa da addini dalili saboda abin da ya sani a addinin bai taka kara amma zai nemi ya sa rigan cewa shi ma ya sani kuma ba komai zai ziga shi ba wancan ɗaya ɓangaren da zai ziga shi khususan yanzu ya same ka kai baka da turancin da shi ko kuma yana speaking fluently sama da kai to sai aje ka gefe guda ya ce da Allah jahili ne ma yanzu wai shi kai ne jahili da ka san addini shi da ya san ilimin zamani shi shine malami malin yace hadhihi al-mukhattatat duka waɗannan tsare-tsare da muka faɗa muku da na yahudu da yan turawan mulkin mallaka da na gurguzu da na kiristoci ta tahdifu aim ɗinsu hadafinsu famat su shafe ma'alim al-aqidat al-islamiyya duk wasu alamomi na aqidarwa musulunci bukatar su su shafe shi in suka shafe wannan bukatar su yanzu misali minorities na musulminmu da ke kudancin najeriya masu masu rayuwa a can haƙuri suke suna bin kafirci haka nan a makarantun da 'ya'yan suke karatu haƙuri suke suna bin kafirci an samu yara da aka wasu guda hudu makarantarmu babansu a akwai ibam ya zauna ya ta aiki wasu tana akwai ibam yaran nan suka zo na farko dai sun manta su. ɗaya ce, ba abin da suka iya in ba ɗabi'unsu ba 'yan mata daga cikinsu guda biyu kansu babu gashi ba sa zama da gashi aski ake musu skin court yadda ka gan kan masa'udu haka ake skin court ba gashi suka dinga jin kunya suka dinga kukullewa ko gashin yami ya fito ya so maganar sutura ko wannan kan maka bincika karka bincika da suka zo mala an daɗe ana fama da su ya za a iya shiga mai kyau ya za a yi iya shiga mai kyau sai bar aka ware su ana musu special class saboda in kana hausan ma ba za su iya ganewa ba so dole ka ka dauki wani yare wanda za su iya ganewa na ce to wannan ke wata zo na ce to ke special payment za ki dinga yi ko to special class kwankwaro ne kwaya hudu kuma wani yare za a yi musu daban to special class ne special payment kenan ko mala a taimaka ba su san addini ba na ce ni ma na gano wallahi ko sallah ba iya wallahi ko sallah ba iya sallah wannan ba su iya suna zama akwai su haka nan musulmi a wurin ke hakuri suna bin kafirci ba yadda suka iya domin su can su ne dominant jama'a mai manufofin su shafe ma'alim duk wani karantarwa na da fil islamiyya fil ardi aqida musulunci a bayan kasa in suka kau da shi to me za su yi substitutin me za su mai wa su burusil ilhad Buzurin ilhad gharas su plantin, su dasa buzur shi ne iri iri na alilhad ilhad fada da musulunci sai sun kau da musulunci to bar su shuka irin fada da musulunci ko da nan gaba zai zai ƙara motsowa to an shuka abin da zai yi fada da shi ya hana masa motsowa fil mustamil islami a cikin al'umma musulma wa sha'atul ibahiyyati wal inhilal sannan kokarin su shine su yada su spreading al ibahiyya shine duk abin da ranka ke so to is legal abin da ko ranka ba su shine illegal mana an baka dama in dai ranka zai iya yin abu ba zai kyanke ni ba baka hesitating komai je kai amma idan ranka na kyamata ka bar shi ibahiyya ba shine kawai kai me kake sha'awa kai a rayuwa ni sai mutum ya ce shi sha'awarsa ya auri da namiji ya halatta je ka aure da namiji me ke sha'awa an aure ya mace je ki aure ya mace ba masara ba wani mai hana kowa yana da rai me kake sha'awa ni dabba zan aura je ka aura da dai baka shigo cikin gurbin wani ba kai ne kaza me kake sha'awa in sha giya kullum je ka sha giya cikin tsarin kenan shine ibahiyya da kalmar mubah ne komai halattacce ne inda ya ranka su kuma wannan an ka lura wallahi malam shine tsarin da ake so a da mutane shine tsarin da ake so a da mutane shi yasa da ka matsa an ka zaune nan ba daidai ba kace da za ta ce na ruwanka yana da yanci kaga wannan dan inannen yancin kaga wannan inannan yancin in ba tashi akai aka yake shi ba sanan so yake sai ya kauda addinin musulunci ɗanka a gida ma sai ce shiga abin da yake so ko da zama contrary ga addini to zai yi in ba haka ba yana da kotun da zai kai karanka kuma a kulle kai ci gaba da abin da zai isha'atul ibahiyya yaɗa halal wal inhilal da kuma tsara fil usratil muslima a cikin iyali wa musulmi shi yasa sai kai ta wasu ababe na faruwa cikin iyalan musulmai abin ya daure maka kai wai ana iya samun al mu'amalatul jinsiyya tsakanin 'yan ɗaki da ɗaki kuma ba wata matsala suna yin friendship su suna yin abubuwansu na biyan bukata within cikin gida members of the same family suna iya yin wannan na ce mai a ah, addini ba ba ku kyala addini we are now in secular state tafriqu dini an daula ba ruwan mulki da addini ba ruwan addini da mulki in ka ce ba za ka yi addini ba ma ba mai tambayanka dan me za dan ka ce ba za ka yi addini ba sai a dame ka dole ne a yi addinin abinda ka zaba kenan da sannu da sannu in ba karantarwa ba da tashi tsaye da malumma na sunna iyayen mu ke ta yi ba ina tabbatar muku so ake sai an tsige addini wa ikhmad ruhil muqawama ikhmad shine kama a ce wuta na kunna a kashe ta Usman dan Fudi ya sa samu littafin suna mai Ihya Usna wa mai wa ikhmad kashe wutar bid'a ihmad ruhin muqawama kashe ruhin confrontation shine iya challenging so ake a hana mutane challenging shi ne duk abin da aka yi kawai ka ja baki ba za ka iya challenging ba mu addinin mu yana da challenging in aka zo da abin da ba daidai ba an yadda musulmi ya challenging ya ce me yasa ka ba ba kowa za a yi abu kowa ja baki ya shi annabi ya ce mana marra aminkum min falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bilisani kuma ya gaya mana an halaka yan baya ne saboda suna ganin ɓanna suna yin shiru to ba zai yi muna ganin ɓanna muna yin shiru ba in dai muna yin shiru to bala'in zai bar kan masu ɓannan ya shafa har da wanda ma wata kufin fitna da la tusiban nan ladina zalamu ku ji tsoron fitina idan bala'in ta da sharrin ta ya tashi zuwa ba mai laifin kaɗai take tsayawa a kan shi har da wanda bai ji ba bai bane wal jihad so ake a kashe tunanin jihadi gaba daya fi shababil muslim a cikin zuciyar matashi musulmi so da ka sai ai taka addini bai da bakin oh ba lale ba sai mun tashi tukunna a tashin farko sai mu ce bari mu dauki jihadu saifi ko jihadul bunduki ko jihadul dabbaba ba sai mun fara wannan ba muna da marahil na jihadi marhala na farko ai qur'ani yana ce mana ya ce mu manzon Allah jahidul kuffara sai ya ce wal munafiqin ka yaki kafirai ka wa munafikai malamai suka ce jahilul kuffara bi sayf wal munafiqina bil lisan shine a wa kafirin da takobi a yaki munafikai da wa hujjoji jayyid idan mutum ya zo mana da abin ba daidai ba sai mu zauna da shi da hujjoji wannan shine jihadin farko da za a fara yi idan ya iya gamsuwa shi ke idan bai gamsu ba to muna bukatar shi da abu biyu ya kyale mana addinin mu ya yi abin shi kar ya ƙara trespassing ba mu yarda da shigowa cikin addinin mu kuma a taɓa mana addini ba in aka shigo to mu kuma za mu iya sacrificing duk abin da muka mallaka for the sake of our religion lokacin da muka yi ma Allah haka shine Allah ya san muna shi inna Allah ashtara min almu'minina ne anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum me yace zalikum khairul in dai addinin ka ba zai zauna ba an a zauna lafiya kar Allah ya sa a zauna lafiya a sa ma'auni ya gano wanda yake son addini domin daga da muka nuna ma mutanen nan we are so coward mu me matsorata ne wallahi matsalar da za mu shiga wallahi malam wallahi ba za ka yi addini ba ka ita yi addini ana yin addinin nan ba mutanen nan ba suna so bane kar ka ɗauka suna so ake yin addinin nan kana kallon wasu ƙasashe da ake cutar da musulmi fiye da hankali da ku muka ɗauko littafin yabin ga muka duba muna cikin wannan karatun lokacin da aka ce sai an kau da ƙurani a algeria ko manta anan muka dauko littafin da damirul islam wa abidu ahlam muka dauki gaban muka karanta sai an kawo da qur'ani a ina a algeria har aka shi wasu mata aka yi wata kasa daga cikin kasashen france haka ne ko ka tuna karatun aka dinga sa su kaya na tsiyaci ko radda aka tashi aka ji za zo a yaye su a kasar su a gane cewa sun zo da wayewa an gama haɗuwa a filin suna tashi fitowa suka fito da wa da hijabai aka ce me ya faru kai ina assignment inda aka baka ka kai su ba dawo a yadda ake so ba suka ce ai su wannan san koyo sharri ne kuma sun gane sharri amma kuma bai raba su da abin da suke da shi na addini ba su sauraka su kan ba za su yawo tsirara ba za su yawo tsirara ba aka fara binciken miliyoyin kudin da aka shi don a juya tunanin su kuma ba a yi nasara ba za su daina ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama min yahsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd jami'an Allah ta kafirai za su kashe kuɗi mai yawa sai sun ga addini ya tsaya cik ba fetur ba tayan motsa Allah ce za su yi wannan za su kashe in ji Allah amma zai zama musu asara kuma motar addini ba za ta fasa tafiya kuma sai mun rinjaye su in ji Allah kuma yin kiyama ta zo ce duk kafirai sai na jefa su a jahannama ila jahannama yusharun can za mu tara su yawma nahshurul yawma mai nahshurul mujrimina ina suratu maryam din ku ku ku ku ku manta yau na shirin mutaƙina ilar rahmani ne wabda wani suƙul yana daga cikin sharrin waɗannan turawan istiklali sarawatul bilad shine tsotse arzikin ƙasa tsotse da ke cikin ƙasa su kunno muku wuta su kwashe muku arziki bilad islamiyya li masalihihim adh for their own interest shine dan maslahar su ta kansu kirkiri a kwashe muku kudi a kai wata ƙasa wa ghayatihim ash da kuma manufofinsu na karan kansu karshe in suka gama tatsewa suka ga yanzu ba ku da ƙarfi ko eh to yanzu ku fara buƙatar taimako taimako Allah ilimin mu ya tsaya a taimake mu sai a ce za mu ba ku aran biliyan kaza ko IMF sai ta fara aiki Paris Club sai fara aiki sai a baku kuɗi shi, sai ku gyara ilimi sai ku gyara kaza sai ku gyara kaza sai a zo a yarjejeniya ta yaya za a yi refundin wannan source of refundin din ya je zama sai mu ce shi kenan man mu muka bayar na shekara talatin ka zama muka bayar na shekara za mu noma duk masarar mu da ya dan duk za mu ba su shanun mu za mu ta ba su madarar mu za mu ta ba su duk wani abu arzikin mu za mu ba su shine ma'anan idan suka gama tsotse to abinda za su yi na gaba sun masai fara sai kuma zama su suke da fada a ji sai fara alal'alamin ne. al'arabi wal islami a ɓangarorin duniya biyu ɓangarorin larabawa ko da ba musulmi ba ne da kuma ɓangarorin wa musulmi ko larabawa ko ba larabawa Ɓangarorin larabawa da musulmin don da ba musulmin ba sai su tsaya su sa kafan zukansu a wurin Ɓangarorin sauran musulmai na duniya shi ma babarin ku zai litakuna da'iman sai wa'annan yankunan su zama ko da yaushe ta hukmihim sannan ai kowa zai iya fasara wannan ta hukmihim Ƙarƙashin haɗa a jinsu ƙarƙashin hukuncinsu ƙarƙashin mulkinsu wa juz'an sai yankunan musuluncin ya zama kamar wani section ne nasu la ya tajazza wanda ba za a iya raba shi ba da su sarka in ga rayuwar da yake yi ka ce a can kake an gana sako na rayuwar da ake a nan inda musulman suke kamar a can din kake mukan ji labari ko da ba mu je ba a ce irin wannan abin ya yi tasiri a wasu daga cikin kasashen musulmai na duniya cewa in ka sauka a wurin in ba don suna da za ka ga an rubuta ba ka gan suna yare na wani abu ba to sai ka samu in ka san wata ƙasa wadda ba ita ba ta arna sai ka ce ta ko dai ko ita ce tasiri yau da kullum an yi influencing komai su riga sun mamaye sun can tsarin komai wannan yasa yanzu an kai matakin da abin bakin ciki ɗaya shine yau balarabe matashi in ba a yi maza maza an tambara shi da addini ba in ya tashi bai ma sanyin larabci har ma ya fara bace ma bakinsu wallahi bacewa da ka wannan bacewan wallahi ya fara bacewa sai dai ya matsawa turanci shi yana gani ya karshen wayewa in ya iya turanci amma kuma don ka gane sharri aka yi musu ba su gane ba faransa tana da yaranta kuma kun san shine official language kuma shine school language shine academic language shine komai language ai yaranta haka ne ko yaranta na sani ita ingila mai yaranta kuma shine official language shine academic language na makaranta ko shine na ma'aikata ko sai laraba mai yaransu inda adalci ya ba basu da larabcin su ya zama al-lughatul rasmi al-lugha al-musta'mala fil madaris wal ma'ahid wal jami'at za a yi ba bar a dan juya su ai wani revolution wani juyin juya hali in adalci ta kamata a gani an raba balarabe da larabci ya koma bature amma ba faranshe yana nan da faransancinsa bature yana nan da turancinsa me yasa haka Dan mai kaga zalunci ya zuwa bari in ana so a yi adalci a sashi a matsayin wani second language za a koya ciki da sai ya zo karkashin international relationship da daɗi ka iya yare biyu ka iya yare uku so da eh, communication a duniya ba laifi amma a ce ya zama dole shi za a yi shi ne na makaranta shi ne na kaza wannan adalci ne to abin da suka yi algeria kenan cewa yaranta na makarantu sai ya tashi daga yaren qur'ani yaranta na ma'aikata sai ya tashi daga yaren qur'ani yaranta na form form na ma'aikata da file sai ya tashi daga yaren qur'ani me yaren qur'ani sai ya koma turanci alhali su kuma larabawa ne na su ku gane kahon zukan da gabar a fili take sai sai ya zama mana dole mu mai da hankali mu ga ya za a yi larabci bai bace ba muka bari ya bace za mu shawo Allah sai mun dinga kamo shi da kyar Allah ka shiryar da mu to duka wannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ka sa a cikin tunaninka sai mu ɗanfara da wannan sharrodi ne zai sami kokarin ɗanfara zukatan yara da addininmu da asalinmu da tarihinmu manta da inda aka fito kuma ina aka dusa Allah ya samu rai